Rahotanni daga karkarar marbaza sun bayyana cewa garuruwa kusan goma sha biyar ne suka fada cikin wannan mugun alkaba'i na fara da tuni ya sha karfin ma'aikatar gidan gonan da ke kula da wannan yanki yayin da magungunan da aka yi tanadi suka fara karewa ba tare da murkushe farar ba kamar yadda Umaru Duka na ƙauyen Lawai ke shaida min ta waya. Ka ɗauka Lawai gari sun kai gari goma sha biyar ga tunga fura girke ga tunga mai sade in ka ɗauko wajen hannun ka da mai turut na ka ɗauko tun ga sami in ka ɗauko tun ga kwale duwa na waje a akwai sosai da sosai kuma yanzu in ka ce cikin gonakin da tana akwai ta wadda kasa kana jin samuniyan mutane suna in suna suna yawo haka fara ta cikin gonaki abin da ya shafi kunna haƙi ta canye yanzu in rana sai kuma tana hawa sama zangar kuwan da sun ka fara idanu suna ta kama tana gargariya akwai mushen gona da ananan ga abin da aka rena na magani ya yi ba su ya ba su na ganin maganin abin ko an sade fitan ke zai jan bukata. Salon barnar da kwarar ta bujiro da shi a bana ya sa manoman karkarar za su mu fargaba kan yadda makomar amfanin gonaki za su kasance ganin irin kazamar asarar da suka tafka a bara in ji Muhammadu Usman Altine. Da tsuntsu ne muke fuskanta shi yana matsa muna. To tsuntsun kun shekara yau da uku da aka samu aka yi zo da jirgi wannan tsuntsun mu ba mu da koke na tsuntsu wallahi yanzu dai wanga bayan Allah abinda muka fata wanga fara ubangiji Allah ya taimake mu talaka yanzu ma cikin halin da muke da ciki akwai wanda ma in tuntube dala da yi wanda zaka ta so magani ka take ne shi bai da ita matsanancin zafin da ake tafkawa a yan kwanakin nan a yankuna da dama na nan Nijar ya taimaka sosai wajen yawaitar kyankyasar kwayakwayin kwarar da suka zama mazaunan karkara alkakai a yau saboda haka shugabannin manoman karkarar malbaza suka yi kira ga hukumomin kolin wannan ƙasa. an yi ta da ba a kashe ta ba ta yi kwai da ta yi kwai yanzu bayan gari aka yi ta yi kwai sun gangashi wannan abu in ba samu aka magance shi ba ko ba ko ma za ta yi tun da kai ta gangashi da kenan kaga bari ko da aka fara noma sanan ta tsada kenan abu na da yake ya ka magance shi gaba daya an samu sauki amma ba magance shi duk shekara sai ta dawo shi samu ka kira da ban murya a samu wannan wara a turo jirgi su kashe mutane ita. Noman damana na daga cikin ayyukan da al'ummar Nijar ke dogaro a kansu don tanadin cimaka yayin da wasu amfanin gonaki ke zama mazauna karkara hanyar samar da kudaden shiga. Sule mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.